Jama'a as-salamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa Sharif. A jiya Lahadi dubban masu zanga-zanga a Nijar sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere suna kira ga ƙasar Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakarunta daga kasar kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulki a watan Yuli suka nema. Allah wadawar Faransa, Faransa ki fice kawai. abinda masu zanga-zangar suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rerawa da aka rika ji a wurare daban-daban na zanga-zangar a birnin yamai tun bayan ji mulkin na rana 26 ga watan yuli a ranar juma'a jagororin mulkin sojin na niger sun rika jefa wa faransa kausasan maganganu inda suka zarge ta da tsoma baki cikin abin da bai shafi ta ba na goyon bayan hambararren shugaban kasar tun a lokacin ne dubban mutane suka shiga zanga-zanga a wani shatale-tale da ke kusa da cibiyar sojojin kasar ta niger inda sojojin faransa suke da sansani wato da gangan ne ta yi watsi wato da gangan ne ta yi dangantaka ta yi tsamini tsakanin faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka kuma abokiyar tafiyar ta a yakin da take da masu ikirarin jihadi sakamakon yadda faransan ta tsaya a baya wato a bayan hambararren shugaban kasar muhammad bazoum a ranar uku ga watan agusta ne gwamnatin sojin ta bayyana janyewarta daga yarjejeniyar aikin soji da faransa da ke da kimanin sojoji 1,500 a kasar ta Nijar. A jiya Lahadi kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na daurin shekara uku bisa laifin haɗin baki. Lauyansu Amir Raisiyan ya shaida shaida mujalla da ake bugawa a kullum ta Hamilhan cewa ƙarƙashin hukuncin Najin Bakari da Elmas Muhammadi za su yi zaman kaso na kashi ɗaya bisa hudu na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan wakafi lauyan nasu ya ƙara da cewa za su yi sauran wa'adin na sama da shekaru biyar ƙarƙashin tsarin jika ka gyara halinka inda tsakanin za a buƙace su da su ɗaukar darasin gyaran hali kuma za a haramta musu fita daga ƙasar raisiyan dai bai kara haske ba akan ko za a iya ɗaukaka kara game da hukuncin bai kuma bayar da wani cikakken bayani ba game da laifin da suka aikata tun a watan satumba shekara ta 2022 ne aka ɗaure yar uwar muhammadi elahe wadda ta yi aiki a jaridar ta hamilhan bayan da ta ba da rahoto kan jana'izar kan jana'izar mahasa amini mai shekaru 22 da ta mutu a hannun 'yan sanda mutuwar mahasa amini 'yar kabilar kurdawan iran a ranar 16 ga watan satumba na shekara ta 2022 ta afku ne bayan da 'yan sanda suka kama ta bisa zargin keta dokar sa sutura na tsarin musulunci na kasar lamarin da ya janyo zanga-zangar tsawon watanni a faɗin kasar. Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da fitattun mutane sama da 170 a duniya suka rattaba mu hannu suna bayyana damuwarsu a kan mutumin da ya kirkiro tsarin samar da ƙananan basussuka domin sana'o'i ya kuma samu lambar yabo ta Nobel Muhammad Yusuf a matsayin wani katsalandan daga waje da ba a buƙatar shi. wasikar ta yi allah wadai da abin da waɗanda suka sa mata hannu suka bayyana da cewa ci gaba da cin zarafi a shari'ar yunus inda suka yi kiran da a dakatar da shari'ar da ake masa a halin yanzu. To an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. bayan lalata turakun wutar lantarki da 'yan boko haram suka yi a birnin maidugurin najeriya shekarun baya wanda ya sa birnin mai fama da matsalar tsaro ya shafe akalla shekaru biyu cikin matsalar rashin isasshiyar wutar lantarki shugaban najeriya na lokacin muhammadu buhari ya umarci kamfanin man najeriya nnpc ya kafa tashar wutar lantarki mai amfani da iskar gas saboda a wadata birnin da wuta To amma kash watanni uku bayan da Buhari da kansa ya kaddamar da tashar wutar a wani biki mai armashi har yanzu birnin bai ga wutar lantarkin ba al'amarin da wasu ke ganin yaudarar Buhari aka yi da dai sauransu. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton. tsohon shugaban kasar shugaban muhammadu buhari da ya tattaki zuwa garin maiduguri don kaddamar da wannan wutar lantarki mai amfani da iskan gas da dora ma hukumar matasan man fetur na kasar alhakin aiwatarwa wanda yanzu fiye da watanni uku kenan ya kaddamar da wannan wutar lantarki an dai fuskanci matsalar wutar lantarki a garin maiduguri har na tsawon fiye da shekaru biyu sakamakon lalata turakun wutar lantarki har sau biyu da aka ce ayan gogiyar boko haram din sun yi wanda hakan ya sa tsohon shugaban kasar shugaban muhammadu buhari ba hukumar matasan man gwamnatin na kasar wato nnpc kafa wannan injina na wuta mai amfani da iskan ka ganin cewa an ɗibi fiye da shekaru biyu babu wutar lantarki a cikin garin maiduguri sakamakon lalata waɗannan turakun wutar lantarki a ranar biyu ga watan maris ɗin dubu biyu da shirin da uku ne da a kaddamar da wannan wutar lantarki a garin maiduguri amma har ranar mai kamar ta yau ba a fara amfani da wannan wutar lantarki ba gama abin da shugaban hukumar matatan man fetur na kasar alhaji maila kyari da abin da ke cewa a wancan lokacin. muka da kwangila ka yi ayyukan hakan da ya tabbata kuma yau Allah ya kawo ranar da yanzu wannan eh, injin din Allah sa ta tashi kuma za ta bada kilowatt 32 eh, kuma nan zuwa ba da daɗewa ba za mu cika ta zuwa ta zama 50 ma'anan shine eh, kusan isassun duk yadda abin da ya faru garin nan za a samu wuta su al'umman birnin Maiduguri sun kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu ne da sanata Kashin Shatima wanda kuma dan asalin garin Maiduguri ne da su yi wa Allah su binciki batun wannan wutar lantarki dan aka musu ɗauki game da yawan ɗauke dauken wuta. wutar lantarki da ake yi a jihar gama abin da wasu suke cewa gaskiya a kan wannan wutan sai dai mu ce mun gode Allah amma sama take ƙasa take an ce mana an kaddamar kuma gaskiya ba mu ga wutan ba don nefan ma muna dan samun shi jifa jifa to shine muna kira ga sabon gwamnatin da ta shigo don Allah don annabi ta taimake mu mu yan Borno don gaskiya muna da wahalan wuta ta taimake mu yan Borno nan ta duba matsalan wutan nan me yake kawo tafiyan yana tafiyan hawainiya saboda haka muna roƙon gwamna da mataimakin gwamna eh, mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa kamar shi mataimakin shugaban kasa ai dan Borno ne ya kamata a ce shi zai dan sa kwazo ya bincika kaddamar da wuta na gas plan mu muna gani kaman a rufe an rufe kura ne da da da gudu an yaudari shugaba Buhari wannan ai yaudara aka masa yi mu da mun tuntun mun san cewa kai yaudara ake saboda inda ba yaudaransa bai kamata a ce ya zo ya kaddamar da wannan abun yanzu bayan tafiyansa yau yau mun doshi wata uku muna cikin wata na hudu babu zancen wuta a cikin maiduguri to salamu alaikum gaskiyar magana shine muna godiya ma tsohon shugaban kasa muhammadu buhari abin da ya kaddamar a cikin maiduguri wato abu ne zaka zo na ka shi mele kyari dan jihar gwamna dan borno ne amma wannan abun an ki a fito a gaya mutane gaskiyan al'amarin abin da yake tafiya a cikin wannan abu daga haddari ya haɗu a cikin maiduguri to muna zaton kwana uku ko hudu ba wuta babu wuta kwata-kwata ana muna yin abu kar dai mu ji kunya ga na gwagwala da yaɗo hanya kar mu ji kunya jama'an borno ya zo ya zama na wannan wutar lantarkin wayan su wuri mu je mu gani ba dai mu ba su yi kokari mutanen borno tunda mutumin nan ya bada da komai shi mele kyari ya tashi ya tsaya ya tabbatar cewa wannan abin tun ana da dama an gama shi saboda mutanen borno ba za su manta da abin da in aka zo fa ba a yi nasara matsalan karancin wutar lantarki dai na ɗaya daga cikin matsaloli da ake fama da shi a garin maiduguri da kuma da harkokin tattalin arzikin baya da ya jefa mutane cikin halin kakani kayi da yanzu hakan ke ci gaba da kukawa game da wannan matsala haruna tauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To da Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hawa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya. daga cikin shugabannin duniya da suka aike da wasiƙa zuwa ga shugaban na bangladesh akwai wato tsohon shugaban amurka barack obama da tsohon sakatare gwamnatin amurka hillary clinton da tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon da fitattuwa a bangaren shakatawa zababbun jami'ai 'yan kasuwa da shugabanni na ƙungiyoyin farar hula da sauransu wasiƙar da aka aike ta zuwa ga firaminista sheikh hasini ta wato an buga ta a mujallar new york times na ranar alhamis a cikakken shafi guda inda ta bayyana damuwa game da barazana ga demokradiyya da hakkin dan adam a bangladesh a lokacin da babban zaben kasar ke tafi a watan janairu Wata cibiyar lafiya da ke kartun babban birnin kasar Sudan ta shaida a kamfanin dillancin labaran AP cewa wani bom da ya fada kan gidajen mutane ya kashe mutane biyar kwana guda bayan da wani harin makami ta sama ya kashe akalla mutum ashirin a garin da ke yankin kudanci. Mazauna babban birnin da yaƙi ya kace-kace da shi sun sanar da cewa ko a jiya Lahadi garin ya sake gamuwa da ƙara hare-haren makaman atilari da rokoki da aka rika harbawa a wata na biyar da aka kwashe ana yaƙi tsakanin su sojojin kasar da dakarun katta kwana wata sanarwa da ta fito daga wani kwamitin kare kai mai makwabtaka ta bayyana cewa ya zuwa yammacin ranar asabar kimanin farar hula ashirin ne suka rasa ransu kwamitin na daga cikin kungiyoyin sa kai da kan shirya zanga-zanga kara wato mara baya ga samar da duk wanda a halin yanzu ke taimakawa iyalai da yaƙi ya ritsa da su. To a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai Ghana inda za mu sake kawo maku rahoton zanga-zangar da 'yan Nijar mazauna kuma si suka yi ta bukatar Faransa ta fice daga kasar Nijar da dai sauransu. Hamza Adams gare ka. La patrie ou la mort. La partido la amor. Wasu al'ummar Nijar kenan yayin da suke zanga-zangar lumana na jaddada bukatar da Faransa ta fice daga kasar ba tare da bata lokaci ba. Masu zanga-zangar daina rike da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka. Faransa ku fice daga kasar Nijar tare da sojojinku. Faransa ku daina tura ECOWAS domin ta kai hari a Nijar da dai sauransu. To sai dai wasu kuma sun ringa kada tutocin jamhuriyar Nijar ɗauke da hoton shugaban sojojin da suka kifar da gwamnatin Bazoum wato Abdulrahman Ciyani. Masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar babban masallacin Juma'ar birnin Kumasi biyo bayan kiran da wasu ƙungiyoyin farar hula da ke adawa da kasancewar sojojin Faransa a ƙasar da ke yammacin Afirka suka yi. Adnan Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tsokaci yayin zanga-zangar inda yake cewa suna tare da sojojin da suka yi juyin mulki. Mu mutanen Nijar da muke rayuwa cikin ƙasar Ghana muna goyon bayan sojojinmu ɗari bisa ɗari ko kuma musamman tafiyar da ake bukata ta faransawa da ke ciki tare da sojojinsu. Ambasadan France da shi da sojojin shi da ke cikin kasar Nijar da ba su mana wani amfani yau gwamnatin da ke kai yanzu ta mai girma janar Tani ya daure da Allah wanda aka saukar da su dalilin zaluncin su da yake faruwa da kin gaskiyar su da cutar al'ummar Nijar a daure a hukunta mana su gwalgwadon iyayen da ka'idar hukunci ta kama yauwa Ba Nijar tun da suka fara yau shekara nawa kenan. Mine ne bamu gani ba. Minan mu ne bai mutu ba. Ummomin mu sun mutu, yayin mu sun mutu, kannun mu sun mutu, matan mu sun mutu, kakannin mu kowa da kowa ya mutu. Abin da yake faruwa bai rage ba. An kawo mana sojoji wai za su taimaki sojojin mu eh, wajen cimma 'yan ta'adda, amma gaskiya ba haka bane ba. Yau ba ka gaba an ce wai an fita mission tare da France. Su dai mine ne amfanin idan ba sa fita ba. Ni ban ga amfanin su ba. don inda an ce sai dai no militar salama su kare za su fita sojojin mu kare za su fita su je su yi fas da yan ta'adda shi da ban ga amfanin barkan ba ban ga amfanin su ba idan su ba sun fita ba idan su ba sun fita ba su je su taimaki sojojin nan su yi su jiragen nan da aka kawo su yi su kayan fadan nan da suka kawo dan su dan a yaki eh, yan ta'adda in dai sojojin faransa ba sun yi amfani da su ba don cimma burin yan nijar shi dai wallahi ba su da amfani saboda haka su bar mana kasar mu su bar mana Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar Nijar mai fama da matsalar rashin tsaro har in sojojin faransa suka fice daga ƙasar. Shin za a iya samun saukin matsala na ta'addanci a ƙasar? Wannan ne tambaya da Naima Umar Sanda Ahmad da sharhi kan al'amuran tsaron yau da kullun da ma diplomasiya. Yan Nijar suna son su mallake arzikin garin ko ta yaya. Wata daure mata'adanci tinji ba faransa ba sarkozy da yake sarauta as prime minister da shi da wayansu sun ka taimaka an ka tura gaddafi kai mulki a ce libya ta balakunce wannan ya haifi abin da muke gani cikin sahel shi sun ka koma sun ka ce za su yi taimako kuma in karfin kayan yaki ne sun fi don ta'adanci har yau abin na nan ina gudana. Shi wannan su amfani da suke samu su ba su jin kyau suna kwasan uranium suna wucewa da sun bar su cikin hali kakari da su in sojan sun samu fahimtar hali da suke ciki. Bari lai da a ci gaba A kan da wannan kuma zai aji. Sai dai ba wannan ne karon farko da al'ummar Nijar mazauna gani suke zanga-zanga ba a makon da ya gabata ma sai da wasu sun suka yi zanga-zangar lamana a kira babban birnin kasar amma na bukatar da a maido da mulkin kasar a hannun farar hula. Nijar ce kasa ta uku a yankin Sahel da ta bukaci Faransa ta fice mata daga kasa bayan Burkina Faso da Mali da ke makotaka da ita. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta da shi. Shirin da ke bibiyar karin taki haƙƙin bil'adama. a yau ma muna jihar yobe kan zargin da wasu matasa suka yi na cewa gwamnatin jihar yobe ta ta sake su zuwa gidan yari bayan barazana fita zanga-zanga kan taɓarewar harkokin ilimi a jihar ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kwamar Bello Jana ya ce an tura su gidan yari suka yi ta zaman jiran shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da kararsu ba. Matashin wanda yake nema akalla ya nuna duniya an take masa 'yanci. Ya ce gabanin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara harkokin ilimi a jihar. Bello Adamu Jana ya ce su rubuta takardu da mika su ta hukumomin da suka dace. don sanar da su shirin gudanar da zanga-zangar lumana a damaturu kwatsam gabanin zanga-zangar sai 'yan sanda suka kama su har da ajiye su a gidan gyaran hali lamarin da ya samo asali ne lokacin da wasu suka kafe shugabannin al'ummar jihar tare da rubutun batunci a jikin hoton Gade matashin kwamarar ɗin da bakinsa eh to wai su suna kallon mutane wato suna kallon kamar cewa eh, wato eh, jihar ta shiga wato wani abu da ma ya kamata a yi mata irin irin zolaya na, na wannan shi shine dalilin da ya saka wani ya shirya wannan hoton ya saka ya aka fara sharing nashi a facebook cewa yobe a hannun yan sari eh. da ya saka kuma sai hoton ya dan yi trending a wannan time din to ni in particular ban yi posting wannan hoto ba but amma akwai mutane da yawa da suka yi fostin waɗannan hotuna a, a internet to ni ban san dalilin da yasa aka zo aka kama ni ba sabida tunda an ce waɗanda suka yi fabricating picture ɗin su ake nema da wanda suka yi posting su ake nema tuni ni me ya kawo ciki da ni a ciki sai na fara zargin cewa ko protest da muka shirya za mu yi ba mu samu eh, muna shirye-shiryen za mu yi ko shine ya jawo wannan dalilin da ya sa ni na shiga cikin wannan abu. Su ne suka kama ka? Eh, da ni da shi Ali M Ali da ba na Raul crack ne suka kama mu. Suwaye ne crack? Akwai polis da ake kira crack eh, su ne suka zo suka kama mu eh, suka kai mu ofis nasu suka yi mana bincike. Amma su sauran yara don naji daga baya an ce an kakkama mutane da yawa da suka yi postin hoto din wata ah, an ce min a area command suka yi ta cases nasu wanda su bai kai su prison ba bai kai su ko ina ba. So amma mu namu gaskiya an kai mu prison mun yi watin trial na kwana goma sha bakwai sai aka samu belin mu yanzu kuna zaman beli ne ko an sake ku yanzu haka muna zaman beli ne eh me ne aka faɗa wani caji aka muku da aka kai ku kotu a'a ai abin da aka yi mana ranar lahadi ni da aka kama ni da na je ni eh, washe gari monday aka karɓa court order remind order aka tafi da mu prison ba mu je muka tsaya gaban alkali ba Wato ba ma waye ba da belin ku? ‘Yan sandan ne ko kotu ke ta ba da belin ku? Tun da an karɓa remain order an je an ajiye mu, so still lawyer mu ya zo ya shiga saboda ka gani ina fakin PDP ne. So sai fakin PDP oh, ta ɗauka lawyer. Kai dan adawa ne kenan. Ni dan adawa ne. Sai fakin PDP ta ɗauka lawyer ta ce je kokarin ai belin mu. So aka yi ciku ciku first week ba a samu ba second week ba a samu ba sai da aka shiga third week. da kuma taimakon 'yan uwa family da sauransu aka yi ta shige da fice a tatu aka samu belin so tunda kaga kaga kotu ne ta tura mu a wakin trial still true kotu ne muka je aka karba belin mu To, abin da zan ce anan me za ka ce kai kayi wannan abun ne saboda ke ɗan PDP ne saboda kana adawa da gwamnatin APC ta mai malabu ne ko menene a gaskiyar abin da ya faru? Eh, eh gaskiya ni abu guda biyu nake ɗaukan shi. Na farko ni dan PDP ne. Ina ganin cewa adawa ta ce ta jawo wannan abu. Sannan na biyu kuma kai kanka abin da yasa yanzu inda ce gwamnatin PDP ke mulki a Yobe. Ah, eh. Sai ka zo ka gaba a yi gyara a sakandare ba ko me za ka yi barazanar za ku yi zanga-zanga ko ya za ka yi. wannan zan yi barazanan yin zanga-zanga saboda ni zuciya na wato gaskiya nake nema ba wai dan ina pdp wai a ce ko pdp ne yau take mulki idan ba ta yi daidai ba zan ce ba ta yi daidai ba shi yasa ma suna na comrade din to yanzu mene korafinka menene mai kake kuka da aka yi maka wanda baka ji daɗi ba eh gaskiya ban ji daɗi ba saboda idan idan har ban kashe wani ba ban fuda wani ba ban sata abun wani ba za a zo a mun wannan treatment din a zo a ɗauke ni rana ɗaya a je na yi kwana ɗaya a station kwanan sauro na washe gari na ƙara tafiya prison na je na yi kwana goma sha bakwai na dawo gidana wato wannan abu ya mun bakin ciki sosai sosai matuka ban taɓa tsammanin a dare ɗaya a dalilin wani abin da ni ban yi shi ba zai jawo mun har na je ni a watin trial. To kamar yadda watakila aka saurara a makon da ya gabata filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin hadimin gwamnan jihar